karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio kalangu kama da haka da kasancewa da kuwa daidai wannan lokaci inda za mu kawo muku labaran hausa mai gabatarwa mutari muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanun labarun. A cikin kan labarun za ku yi cewa a yau ne hadaddiyar ƙungiyar ɗalibai cewa da ESN ta buɗe babban zaman taronta a birnin Agades. Yanzu haka dai an buɗe babban wato muhawara bisa kan canji yanayi a birnin Bonn na ƙasar Alman. A yau ne ake bikin ranar da aka keɓe domin marubuta na Afirka. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A yau ne haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa cewa da ESN suka buɗe zaman taron Congress ɗinsu a karo na goma sha biyu a birnin na Agades. Maudu'in da suka ɗauka shine gudunmawar ɗalibai wajen haɗin kan 'yan ƙasa da kuma tabbatar da zaman lafiya a Nijar. Wato, aƙalla ɗalibai ɗari biyar ne suke halarta wannan zaman taro. Bayan shekaru biyu Usaini Sambo, sakataren ƙungiyar ɗalibai mai barin gado ya yi raskuna ayyukan da yi tare da wakilin wakilinmu Anise Karim sai mu Mun ɗau alkawari ne da sanin ciwon kanmu, mun sa kanmu ga kokowa ta fuskar ceto bukatun ɗaliban ƙasar Nijar. Ƙasar Nijar ta kasance cikin burkutaccen yanayi inda komi ya sagalgace. Akwai matsaloli da dama da muke fuskanta. Wa'anda za su maye gurbinmu za su ci gaba da gurmazau. Ƙungiyar za ta ci gaba da aiki. muna buƙatar ɗalibai su dawoma ga fafutukar mun zaɓi agadas don mu ce ma duk dukkan 'yan ƙasar Nijar da ƙungiyar ɗalibai ESN ta ɗau niyya cikin nagartaccen hankali na kama juna don maido kyaukyawar zamantakewa a cikin ƙungiyarmu da kuma sa kira ga dukkan 'yan ƙasa ya zamanto jam'iyyun siyasa masu rinjaye ko na adawa ne. Mun san da Nijar ƙasa guda ce, haɗaɗɗiya kuma ɗaya da ya kamata ta yarwalta. Haka ba zai samu ba idan al'umma batta zamne cikin haɗin kai. Inda mu ɗalibai mu ne magabatan gobe a ƙasar nan. Muhimmanta ƙarfafa kyaukyawar zamantakewa, yi wa juna gafara cikin yarda da farin ciki. Eh, a cikin shagugulan cikon shekaru talatin da rasuwar Janar Sani Kunce tsohon shugaban ƙasar Nijar goma ga watan Nuwamba, an baje kolin hotunansa a yau da safe a can zauren taro na Palais da Kongare da ke nan birnin Yamai. domin karama marigayin tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar. Ga rahoton da Rukaya Abdurrahman ta haɗa muna wanda Asmani Shina ya fassara muna sai mu saurara. Hotunan makale ga alluna ko kuma waɗanda ake nunawa ta allon kallo. Hotunan marigayi General Sani Kunce ne aka baza kolin su a fali da kongare da ke nan birnin Yamai. Ado Yusuf shugaban sashen kula da hotuna a ma'aikatar buga jarida ta ONEP kuma wanda ya shirya wannan baje koli ya yi ƙarin bayani. Ga wa'anda ba su san shi ba mun shirya baza kolin fotunan ayyukan da ya yi ziyara da rangadi rangadin da ya yi albarkacin zagayowar shekara goma ta rasuwar shi mun yi bikin baza kolin a garin da aka aka haife shi fandu albarkacin zagaye na 20 mun sake wannan biki ya kuma yau aji na uku kenan. Waɗanda ba su san marigayi sani kunci ba ma suna sa ta hanyar hotunan sa. Ganin dukan hotunan ga masu kyau ana ganin lalle ya bar shaida ya bar abun koyi ko da bayan rasuwarsa domin yau ga mu a nan gaban hotunan nasa muna ganin ayyukan da ya zartas bale ma girkin mu'amalar hulɗa tsakanin ƙasar mu da ƙasashen waje tare da girkin jakadodin ƙasashe a cikin ƙasar Nijar. A wajen iyalin marigayi halin wannan wani lokaci ne mai cike da tuna baya da kuma ta da tsigar jiki. Ni ina 'yar karama lokacin da yake bisa mulki tare da shi na girma daga shekara alif dubu da dari da tara da tamanin da biyu zuwa alif dubu da dari da tara da tamanin da bakwai bayan rasuwar ma'aifiyata ban san wani mahaifi ba illa shi shi kaɗai ne ubana. Za a gabatar da addu'o'i domin marigayin a ranar Juma'a mai zuwa goma ga watan Nuwambar na dubu da goma sha bakwai a Fandu garinsa na aihuwa da ke cikin departama ɗin Filinge. Musa Umaru Jallo ɗan ƙasar Nijar an naɗa shi mataimakin darakta na ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa da ƙasa tare da mukamin mataimakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya. Sashen da ke kula da yaɗa labarai na ƙungiyar ya tabbatar da naɗinsa a yayin da Studio Kalangu ta tuntuɓe su ta wayar tarho. Abin tuni dai Musa Umar Jallo ya taɓa riƙe muƙamin ministan ƙwadago bayan juyin mulki na watan na wato shekara eh, alif dubu da ɗari tara da tsin da tara. da farko dai ya taɓa zama jami'in tuntuɓa na ƙungiyar inda daga nan ya koma a cibiyar ƙungiyar ta OIT e a shekara da shida. A jiya ne a birnin Bonn na ƙasar Alman aka buɗe wani babban taron muhawara bisa kan canjin yanayi, taro irin sa na 23. Ƙasashe da suka samu halartar taron a bara a birnin na Marrakesh na ƙasar Morocco duka sun amince za su girmama alƙawuran da suka ɗoka. A ranar larba ɗin da ta gabata ne sashen Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da muhalli sun wallafa wani rahoto da ke matuƙar ɗaga hankali akan imamar yanayi gade, wato rahoton da Alasan Kuzi ya haɗa muna. Rahoton ya bayyana zabgegen gibi tsakanin alkaluna da ƙasashe suka ɗauka domin sassauta bazuwar iskan gas mai sanya illa ga yanayi. Ƙoƙarin da ya waje ba a yi na darajantar da yarjejeniyar Paris da aka amincewa zaman taron COP21 cikin watan Disamba 2015 kamar rike hawa-hawan zazafar yanayi ƙasa ga ma'aunin Celsius biyu ta fuskar masana'antu. A ce dukkan ƙasashe sun girmanta dukkan alƙawulansu wanda wani fanni sun rataya ga samun tallafin ƙasa da ƙasa. Yau sararin duniya na nufatar zuwa ga hawa-hawar zazafar yanayi daga aunin Celsius uku zuwa uku da digo biyu nan zuwa ƙarshen ƙarnin da muke ciki a cikin fasarar bayanin da rahoton ya ƙumsa. Lamarin da ke nuna manya-manyan sauyin yanayi, ambaliya da bala'i kawo gyara bisa alƙawullan ƙasashe da za a yi shekara ta dubu biyu da ishirin bisa yarjejeniyar Paris ita ce falala ta ƙarshe domin samun mafuta mai nagarta zuwa shekara shekara ta talatin idan ba haka ba ba wata mafita da sararin duniya zai daidaita ga aunin celsius biyu ko ɗaya da ɗigo biyar na zazafar yanayi. Daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati na shekara 2018 ya yi ta kawo cece kuce daga ƙungiyoyin fararen hula, haka zalika a jiya waɗansu gamayyar ƙungiyoyin fararen hula sun fitar da wata sanarwa a cewar Mamudu Sale mamba na wannan ƙungiyoyin. ya ce wato wannan daftarin dokar sauƙi ne ga masu ƙaramin ƙarfi haka kuma baya taɓa haƙoƙin ma'aikata sai mu saurari abin da yake cewa. Le mérite de cette loi des finances, c'est que elle est favorable aux couches les plus démunies. Mahimmancin wannan daftarin kasafin kuɗin ƙasa shine tana da sauƙi ga masu ƙaramin ƙarfi, tana ba da damar rage kaso na harajin gidaje ta hanyar mai da wannan haraji kan kwantar ɗin wutar lantarki. Ta haka lamarin ba zai shafi mutane da yawa ba waɗanda dama ba su amfani da wutar lantarki. Alhali idan aka ce a karɓi lanho ta la'akari da yawan mutanen da ke cikin gida ba abu ne mai sauƙi ba saboda mutane ba su son biyan lanho. Gwamnati ta saka kashi saba'in cikin ɗari na wannan kasafin kuɗi kan abubuwan more rayuwar al'umma kun ga kenan ba ma taɓa albashi ba tsawon lokaci nijar ta sha wahala eh, daga kasafin kuɗin da ake yi amma ba a karɓar kuɗin a zahirance tsarin karɓar kuɗaɗen da aka tanada na ba da dama tattara kuɗaɗe kashi hamsin cikin ɗari. Tout en filigrane permettre de recouvrir au-delà de 50%. A Lahadin inda ta gabata ne wajajen karfe tara na dare aka samu hatsarin mota bisa babbar hanya mai lamba ɗaya tsakanin birni da Mangu Bene da ke cikin Departement ɗin Boboi. Mutane shida ne suka haɗu da ajilinsu a yayin da suka ƙone ƙurmus ɗaya kuma ya yi mummunan jikata. Wannan haɗarin ya afku ne a yayin da tayar mota ta yi bindiga, inda nan take mota ta kwacewa direban. Ga abin da Dr. Manzo Faruku na asibitin birni yake bayyana wa Adama Dawaki ta wayar tarho. Taya ta fashe direban ya ɗin ya kasa daidaita tukinsa a yayin ban hannu tsakanin motocin biyu sai aka samu karo tsakanin motocin nan take hais din ta kama da wuta wanda ke ciki mutum guda kaɗai aka ceta inda ya samu matsananiyar tuyar jiki su bakwai ne dukkansu a cikin motar sun rasu nan take suka toye kurmumus ɗaya daga cikinsu direban babbar motar ne ya cetar da shi akwai wani da matar shi da kuma yarinya wanda yake riko a cikin hais ɗin duk sun mutu kiran da nike shine kowa ya nagarci gudun da yake da mota zuwa ga mahukunta kuma a yi ƙoƙarin daidaita kai da kawo na wasu lokuta ga motocin sufurin zirga-zirga da al'umma. A ranar Lahadi ɗin da ta gabata ne wajajen karfe takwas na dare wasu da ba a tantance ba ɗauke da makamai bisa moto suka farma wasu mutane biyu a zagayen yankin masarautar Guna da ke da tazarar kilomita hudu da ƙaramar hukumar Mirya da ke cikin jihar Zandar. inda ɗaya daga cikin biyun mutanen tuni wato aka hallaka shi, ɗayan kuma aka tsinci gawarsa a cikin wani rafi da ke da nisan kilomita ɗaya daga wato masarautar ta guna. Wato sarkin guna Musa Mato ya yi wa Tanar Fude Ahmed ƙarin bayani ta wayar tarho. Muna shirin yin bisa ta wani yaron mu da aka yi atake sun fito daga muraren ladi da dare a kashe shi atak din bindiga ne bindiga ta zamani ce ko ta gargajiya Allah ya alam. To kun ji muna zaman wankan yaron wannan aka zo aka ce mana ai an tar da wani cikin ruwa a yadda. A nan yammacin guna kaɗan a fan kilo guda. Aka yi katari yan faturi suna nan na aika suka zo aka yi kuddo shi daga cikin ruwa da aka kuddo shi dukkan wannan a sassare da adda. Wuyan ma kamar wanda aka so su yanka shi. To makiyayi ne shi kuwa a jikin wani ɗan hamo na yammacin guna shi ma. Sunan garin Sala ko riga. Amma ba wani tashi hankali tsakanin manomanmu da wannan hulani. Kenan yanzu da abin za a iya cewa a nan dai yankin naku na guna babu wani rikici tsakanin makiyaya da wani rikici tsakanin manoma da makiyaya ka na wani maka a lokacin nan makiyaya ne ma a shimfiɗe da dawobinsu su duk a gonakan Ma'aikatan babban zauren taro na Palais de Congrès da ke nan birni mai sun tsunduma yajin aiki na tsawon kwanaki biyu da suka soma tun a ranar jiya. Ali Abdu wakilin ma'aikatan ya yi wa Asmani Shina karin bayani. yau ma'aikaci ba a sashi cikin duroshi ba duk abin da ya sani duk yau duk bai samun ko guda wani bi in ka tuna da zaka sako ma'aikata ma wallahi sai rayuwa ka ta ɓaci tunda in ka zo ma matsala ne ko dai farmasin mu na lahiyar mu babu wani duruwa na tuni babu yanzu wata biyu cikin na uku na muka shiga ko labarin albashi in jin inda an kire mu ta kwatanta muna kun gani wanga abun lalle ba mu san shi ba amma ga abin da ya kawo shi muna iya mu gane wata na biyu ya mutu sannan na muka tashi muka ta wurin bakinta ta ki saurara muna kuma mun ka ce to yanzu ba mu da wata dole sai mu tsaida aikin muna jira in ba mu samu biya bukata ba insha Allahu za mu ci da gaba Sai dai a yayin da Studio Kalangu ta tuntuɓi babban daraktan zauren taro na Palais de Congrès dangance da wannan lamari bai ce ufan ba. Yanzu kuwa za mu shiga kai tsaye a cikin rahoton mu na musamman. A yau ne ranar da aka keɓe domin marubutan Afirka Lampo Edewar Amadu wani marubuci kan wato adabi na ƙasar Nijar wanda ya rubuta littafin kasai ya ce ya tabbatar da cewa ba shaka rubuce-rubucen adabi na Afirka yana da matuƙar kima a bainar duniya. Marubucin ya yi tsokaci a kan tsaffin marubuta kafin ya dawo bisa sabuwar fasahar marubutan zamani. Sai mu saurari abin da yake cewa. On peut parler par exemple des soleils Misali ana iya zancen littafin Amadu Kurma mai lakanin soleil des Lokacin ana cikin yanayin mulkin mallaka marubuta suka ce kudiba ya kamata mu haɓaka Afirkar mu. Wasu kuma na cewa turawan nan fa sun tahi tun da daɗewa Yanzu matsalar mu waɗanda ke jagorancin mu ne. Yanzu sabbin tashe da suka zo bayan su Amadu Kurma. Misali ni yanzu ba na iya rubutu ba in yi maganar turawa. Rubutu ne zai zan yi bisa halin da rayuwa ta kasance a cikin ƙasata zan rubutu ne bisa ƙasar Nijar. To, mu dawo a kan littafin Solai da Independence. Ba ma'udin ba ne kaɗai ya canza, A'a, fasalin na yadda ake rubutun shi kansa ya sauya. A fuskar ƙasar Nijar, yanayin masu rubutawa ya dangantu da zamanin masu rubutawar, kamar su Amadu Ide, wanda ya yi rubutu da dama su Shaibu dan Inna. Akwai matasa kamar su Rene Razak Adal Bari, ai, akwai su da dama. A Nijar babbar matsalar da ke gare mu ita ce bugun fitar da littafi. Ana iya buga littafi a nan gida, sai dai ba za a samu dukkan ribar da ya rataya a kansa ba. ina nin kamar amfanin da ake iya samu idan an buga shi ta hanyar kasa da ƙasa faɗin duniya za a sai da littafin naka an kuma nan gida ne to zai kasance a gida kaɗai sayarwar za ta tsaya ganin a nan gida ba a sayan littafai da dama ba a mai da ƙaimi ga karatun littafai na gida ɗalibi ma sai an ce masa ga wata jarrabawa za a masa bisa kan wani littafi kanan yake neman ya karanta shi hatta da manya kansu an kaga sun karatun wani littafi to sai in suna suna gudanar da wani nazari akan wannan littafi. Da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarunmu a huta lafiya.